Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan gama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku je da ake ta sa in sa a jamhuriyar Nijar kan asalin ministan cikin gidan kasar Bazum Muhammad. Sai shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma da nasiha Ramadan. za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya karshen mako kamar yadda muka saba. mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko makeri Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi da kakausan lafazi yana mai barazanar fatattakarta idan ta kai wa Amurka ko kuma kawayen Amurka din hari. trump ya faɗa a wani saƙonsa na twitter a jiya lahadi yana cewa idan iran tana so ta yi faɗa ne to ta san cewa ta ya zo a hukumance ya ce kada ke ƙara nuna wa amurka hannu a cikin idanu wani uku kacal kafin jiya trump ya bayyana alamun janyewa daga matsayinsa na baya na afkawa iran inda ya ce zai koma akan teburin tattaunawa da tehran a lokacin da wani dan jarida ya masa tambaya a fadarsa ta white house ko amurka za ta yaƙi da iran sai ya ce baya jin hakan zai faru amma kuma ga dukkan alamu tsuguni ta ƙare ba tsakanin amurka da ƙawayenta da kuma iran a gefe guda kasar bahrain da amurka sun faɗa jala cewa za su shirya taro mai take zaman lafiya zuwa ga ci gaba a cikin watan yuni domin farfado da harkokin tattalin arziki a kasar falasdino idan har ana son a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin falasdinawa da isra'ila fadar white house ta yi alkawarin fitar da sabon tsarin taron zaman lafiyar a makonni biyu masu zuwa wanda jared kushner sarkin shugaba donald trump kuma mai bada shawara a fadar white house ya shirya wani bangare. isra'ila da falasɗinawa sun gaza cimma yarjejeniyoyin zaman lafiya da aka kulla shekara da shekaru amma tsarin amurka ya yi tanadin inganta tattalin arziki a cikin sabon tsari na zaman lafiya a taron da za a yi na inganta tattalin arzikin na wato wanke na a garin manama babban birnin bahrain a ranakun 25 da kuma 26 na watan yuni wani babban jami'in fadar white house ya faɗa a jiya cewa sabon tsarin da ya kira ga zuba jari a harkokin tattalin arzikin gaza amma kuma zuba jarin zai buƙaci a tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da kuma shirin tsagaitauta ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan ƙasar sudan sun caccaki wakilin amurka a su saboda yin liyafa tare da ɗaya daga cikin mutanen da ake musu kallo masu ruruta tashin hankali a ƙasar jakadan amurka a sudan steven kutsis ya halarci liyafar cin abincin buɗin baki na watan ramadana a ranar asabar tare da muhammad hamdan da golo wanda ake zargin sojojinsa da aikata ta annati a yankin dafur da ma wasu wurare a cikin ƙasar ciki har da abubuwan da suka faru a cikin 'yan makonni da golo da aka fi saninsa da lakabi hemeti shine kwamandan rundunar 'yan bindiga ta rapid support forces a baya hemeti shine kwamandan 'yan bindigan janjaweed wanda ake zargi da aikata kisar kare dangi a dafur sama da shekaru goma da suka shuɗe a wancan lokacin amurka da sauran kasashen duniya sun yi allah wadai da kisar na dafur kana kuma suka kira ga a gurfanar da waɗanda suka aikata wannan aiki gaban doka. daga ƙarshe kuma shugaban amurka donald trump a jiya lahadi ya ciki dan majalisar tarayya justin amash inda ya kwatanta shi da karamin kwaro bayan da dan majalisar ya zama na farko a jam'iyyar republican na shugabar ƙasa wanda ya kira da a tsige trump din. shugaban na amurka ya ce ba zai kula dan majalisar wakilan da ya shiga majalisa a karo na biyar ba yana faɗa cewa dan majalisar na adawa da ni ne da wasu manufofi da shirye-shiryen republican saboda sunansa ta bayyana ta wannan hanya mara kyau trump ya ce amma shi mara nasara ne wanda ya zama dan amshin shatar abokan adawar mu amma shi yana bin sahun 'yan majalisar democrat da suke cewa Trump yana aikata abubuwa da ya kamata a tsige shi daga mulki saboda yunkurin yin shishigi a harkan binciken Robert Mueller wanda aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa akan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016. wasu 'yan majalisar wakilan democrat sun yi ta kira da a tsige shugaba donald trump daga mulki sai dai kakakin majalisar nancy pelosi ba ta amince da fara saurarin batun tsige shugaban ba lamarin da ya buɗe kofa yiwuwar yin hakan yayin da kuma kwamitocin majalisa da dama suke ta gudanar da bincike akan harkokin kasuwancinsa da batun haraji da kuma harkokin mulkinsa na shekaru biyu Yau a gaida baba ya kuma makiri da karanto labarai. madalla bari mu bude taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar inda ake cece kuce kan asalin ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Nijar Matsum Muhammad kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Musulun Mumunu Barma ya haɗa mana. Masu wannan magana cewa suka yi akwai kabiloli wanda ba na Nijar ne ba. masu wannan zancen mun san su amma ba su iya su hito karara su ce kabilar laraba ba kabila ce ta nijar ne ba shugaban jam'iyyar pendes tarayya bazum muhammad kenan lokacin da yake mai da martani wa waɗanda ke tunanin bai cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na 2021 ba saboda a ce wasu bai cika cikakken ɗan ƙasa ba kalaman waɗanda ya furta a wata hirar musamman da muryar amurka sun so sa ran wasu 'yan nijar irin su nuhu muhammadu arzika na ƙungiyar mpcr wato tun da an ɗauko magana shi an ce shi a kan kanshi akwai matsala gare shi bisa kan abin da ya shahi tashi rayuwa a kan kanshi bisa kan hanyar da za ta ba shi dama ya yi takara a kan yadda dokar ƙasa ta tsaida na cewa in za ka iya kai takara sai ka cika waɗansu sharuɗa to wannan sharuɗa ai ya shahi kowa duk ɗan takara an ka ce sai ya cika wannan sharuɗa ba a kawo maganar kabila ba ko wani gungu ko wani jaha. sharuɗan da ke fayyace cancantar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasar nijar na kunshe ne a sashe na arba'in 47 na kundin tsarin mulki saboda haka ɗan takarar na pnds tarayya ke cewa ba shi da damuwa akan wannan dambarwa aya ta 47 ta kundin ƙasa ta ce sai ɗan nijar wanda shi da aka haife shi mashi ɗan nijar ne ba ɗan wata ƙasa ce yana rike da nationality ta wannan kasar kuma ya zo ya yi tambaya saboda ya yi shekara goma niger kuma aka bashi wannan nationalite ta niger kenan sai ta kasance ita ce ta biyu yana da wata tashi wanda ya zo da ita kuma ya zamna niger shekara goma bayan haka ya kaddamar da tambaya kuma aka mishi alhurma aka bashi kana tsammanin ni a wata ƙasa ce aka haife ni kuma na zo ni nan nijar na tsaya shekara goma kuma na gabatar da tambayar a bani nationality ta niger to amma a ra'ayin jami'in fafutuka nuhu muhammad arzika a jira zuwan lokacin da kotun tsarin mulki za ta haska fitila a kan takardun ilahirin 'yan takara. Tunda wani ma bai san wani ba in ba da siyasa ta zo ba. To kenan lokacin da ya kamata a bancaka masu bancaka za su bancaka su dibi abu su nemo labarin da ya kamata ya cancanta bisa kan abin da ya shafi kuwa to mi kawo ne rigima makawo aka ce ga rame na ce e, e, babu rame ce in babu rame mi ka can rame nuna shaku a game da batun cika cikakken dan kasa ba bakon abu bane a duk lokacin da aka tunkari manyan zabuka a nan nishar abinda a wannan karan muhammad abdulkader na pnds tarayya ke fassara shi tamkar wata manuniya an yi wa mai girma tanja muhammadu irin waɗannan maganganu na batanci an yi wa mai girma muhammadu usman maganganu waɗannan irin na batanci ana kwatanta cewa su ba yan nijar ne ba da aka ce ma'aikin shi daga mauritania ya zo wani aka ce daga chadi kenan mu da muka ji waɗanga maganganu sai muka ce alhamdulillah mun san alamu ne na nasara alamu ne na galaba ga mai girma bazum muhammad mu dai abin da muke fata allah kai mu lokaci sai a bambamta dan duma da kabewa a ranar 31 ga watan maris din da ya gabata ne magoya bayan jam'iyyar pnds tarayya a karshen taron su na ƙasa suka jaddada bazum muhammad a matsayin dan takarar zaben 2021 matakin da aka bayyana cewa ya yi daidai da ra'ayin shugaba isuhu muhammadu

madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad ibrahim kori da shirinmu na gaba amma ba bisa shashan ce ba kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau masu saurare assalamu alaikum har yanzu masana tattalin arziki a najeriya na ci gaba da fashin baki game da batun tallafin mai da kuma alakarsa da samar da matatun man yayin da ƙwararru ke tsokaci akan yadda kamfanoni a najeriya ke take hakkin 'yan ƙasar ta fuskar aikace-aikace ko kuma kayayyakin da suke sarrafawa sunana mahmud ibrahim Kwali dauke da ragamar Madalla. Masu rare batun tallafin mai a Najeriya al'amari ne mai matukar muhimmanci ga tattalin arzikin kasar la'akari da tasirinsa ga rayuwar 'yan kasar baki daya shekaru uku kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta aina cire tallafin man al'amarin da ya sanya farashinsa ya koma naira 145 maimakon naira 66 lita guda wannan mataki ya sababa tashin goron zabi na farashin kayayyaki a kasar kuma tun a wancan lokaci ne masu kula da lamura musamman masana tattalin arziki ke ci gaba da tsokaci a kan wannan batu la'akari da yadda 'yan ƙasa ke ci gaba da korafin tsadar rayuwa a zantawa da wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya malam yushau aliyu wani masanin tattalin arziki na cewa ko yanzu aka da aka mai da mai 65 to an sake dawo da cuwa dan ɗan ya za a sake komawa ta wata kofan a yi ta sannan kuma a sake kashe tattalin arzikin ta yanda ba wanda zai zo ya yi maka refinery a najeriya saboda ya zama harkan akwai wanda ci ma zaune amma a bar shi a haka a yi hakuri aiki ne da ya samu gwamnoni na rikon amana a ce gwamnonin arewa na maso gabas da na tsakiya su hada su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu a fitar da refinery a katsina a siyo ɗanyen man nan daga Nijar tunda tana da shi a kusa a fara saida shi a farashi ƙasa da yadda ake kawo shi saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kuɗin transport ne shi ya ɗaga farashin nan yake ta hawa sama to a yanke transport ɗin Allah ya fitar da mai a Nijar. a yi refinery a siya a gyara wannan zai taimaka ma tattalin arziki ya zabura tumalin yisho ya nuna tun da dai a riga an yi wannan sanarwar an fara janye wannan tallafin maganar komawa baya na da matukar hatsari kenan in aka koma baya to tamkar ma kawai ba a san inda za a ba abin da zai dawo da shi baya shine a samar da kasuwar da za ta dawo da man kasar dole tunda an cire tallafin man fetur kudin ana raba ma gwamnatoci ne an kafa sovereign fund a sovereign fund din nan a koma ta wurin shi tunda akwai eh, tanaji na zuba jari a cikin kudin a aro kudin a zo a zuba jari gwamnoni su daina magana cewa dole a ci gaba da raba kudi a'a a ɗibo a cikin kudin investment kudin zuba jari a zo a haɗu a fitar da yadda za a yi refineries a nan ana samar da man fetur din saboda haka sai ka ga kasuwa ta gyaru farashi na ta ƙasa ko mutane dan canjin da da ake kwace musu ya koma hannunsu zai zaburar da su akan 'yan ƙananan ayyukansu ribar naira hamsin tana da matukar amfani a wajen mutum ayyushu abin da ake magana su talakawa a can ƙasa a can yankunan karkara ya za su yi su gane yadda wannan mataki da aka ɗauka zai iya amfanar su wajen inganta rayuwarsu ta yau da kullum Eh, wato in ana fasali na tattalin arziki to ba a kallon a cewa sai wane shi shi kadai abinda ake kallo shi kan shi tattalin arzikin a samar da abin da zai zaburar da shi a ai da da ake ba da tallafin ba wanda ya san tallafin yana dan rage mishi wani abu sai da aka janye kowa ya fusata ya fito to amma tun da an janye shi an kuma gano ashe ba tallafin ba ne mu a tattalin arziki wannan shi tallafi kashe abu yake ya kashe noma tallafi a taki shi ya kashe noma amma abinda noma take nema tun tun ba tallafi ba ne. tana neman farashi mai kyau ne manomi ya gama neman dawonsa a siya da daraja a bashi da takin to saboda haka taka ne zai gane a zo abin da ya noma a siya da daraja sannan abubuwan more rayuwa da asibiti da wuta da hanya a koma daga cikin kudaden da aka cire na tallafin a yi aiki gadan-gadan za a iya idan aka turo kuɗi lakal gamen ku talaka a ku sa ido ‘ya'yanku ne da yayyinku da iyayenku abin da aka turo to a yi da an fara motsa tattalin arziki ana ba da kwangilan dubu ɗari uku wani jarin dubu ashirin yake nema yanzu mai yankan kumba jarin nawa yake nema ya rayu mai sai da goro jarin nawa yake nema abin da ke zabar da tattalin arziki shine waɗannan manya-manyan kamfanonin wanda sai an zo daga waje an yi su don ba mu kai mataki ba to shine gwamnoninmu kar su tafi yawo su sa wakilansu ta intanet su yarjejeniya da kamfanoni a zo da su a fara a hankali a hankali tattalin arziki a gajeren zango ba a ganin amfaninsa amma dogon zango in aka daure aka ci gaba sai mu gan shi kamar yadda china ta gani malam yushau aliyu kenan masu saurare masu kula da lamura a najeriya sun daɗe suna tsokaci tare da jan hankalin hukumomi da ma kamfanoni a ƙasar kan mahimmancin kiyaye haƙƙin 'yan ƙasa wajen mu'amalar su a matakai daban-daban dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki ne ya ce rashin amfani da dokoki yadda ya kamata na ba da dama ga kamfanoni su take haƙƙoƙin 'yan ƙasa ko dai ta hanyar samar da kayayyaki marasa inganci ko kuma ta cajin su kudade ba bisa ka'ida ba. Duk inda iza mana cewa a ƙasa ba a samu kwakwaran abin da ake kira consumer protection laws ba wanda akwai su amma ba a dokoki ne da aka ɗabbaka su domin taimakawa wanda zai saya ya sayar ko ya amfani da kaya to za a samu matsala mafi yawa waɗannan kamfanonin kamar yadda kai faɗa ana kuka da su wajen a yadda suke zara kudaden mutane ko ka kira kudinka na tafiya wancan baya jinka ko kuma a'a duk ta sigogi daban-daban to amma idan ka duba a najeriya kusan ba wani ne kawai matsala ba duk sanda aka yi zamana cewa dokokin da za su tallafa wa mai siya akan mai sayarwa ya zama na cewa ba a ɗabbaka su ba wato consumer protection laws muna da consumer protection council to amma ba su da wani ƙarfi da za su iya ɗabbaka waɗannan kuma akwai regulatory agencies kamar su masu waya suna da nasu da kuma sauran kayayyaki ma na amfanin yau da kullum yana ɗaya daga cikin abin da sa na ike ciwo najeriya tuwo a ƙwarya ka ga cewa kayayyakinta ba sa a su a kasashen waje saboda sun zama substandard ba a duba su waɗanda aka sa alhakin su duba yadda kayan suke yadda ake sana'antar da kayan ko ake sana'antar da abubuwa a ƙasar ya zama na sun ƙasa dokokin kuma ba a ɗabbaka su to idan haka ta samu a ƙasa sai ka ga cewa kayayyakin ta ma ba za su samu damar shiga kasuwannin duniya ba saboda kasuwannin duniya suna da wani standard da sai ka kai sannan za ka shigar da kaya wani mizani to mu kuma a nan wannan mizanin ba a sa ƙarfin doka an tabbatar da shi ba sai ka je ƙasashen waje misali ka ga dankali abin nan dankali an fito da shi daga wayansu kasashenmu na nan afirka kamar kamiya su kuka da su karkashi duk za ka samu an kai daga wayansu kasashe na afirka mm. kuma sun shiga cikin kasuwannin turai mm. amma da wahala ka samu na najeriya saboda irin quality din yadda ake sana'antar da abin da packages dinsa yadda ake mm. eh, sa shi mm. saboda haka duk waɗannan saboda ba a duba wannan standard din wannan quality din sai zamana ya zamana cewa an toshe su daga shiga kasuwannin duniya wanda kuma illa ce ga tattalin arzikin ƙasa mai yawan mutane irin najeriya da ya kamata i zamana tana da kayan sana'antarwa da yawa ta shigar da waɗansu ta fitar da waɗansu saboda haka wannan harkar ah, waya su ma zuwa suka suka tsinci dokar cewa ta zama lagwalagwa ta daga musu kafa yadda in suka cutar wa'yansu ma ba su san an cutar da su ba waɗanda suka san kuma an cutar da su ba yadda za su nemi redress wato in sun nema neman haƙƙin nasu ma wahala ce sai ka gwammace ma baka nema ba. in ka harkar waya din nan akwai hukumar ncc haka akwai irin snapdac din nan akwai irin standard organization da kusan sassa na al'amuran tattalin arziki kusan akwai dokoki ko na cinikayya da aka yi koma hukumomi sukutun da suke saka ido don kare haƙƙin ɗan ƙasa me ke faruwa abubuwa suke ci gaba da wanzuwa kamar yadda suke kuma 'yan ƙasa suke wato ci gaba da ƙorafi ai najeriya ba ta da rashin dokoki duk abin da ka sani najeriya idan ta kawo wata manhaja sai ta ɗaure ta da doka to amma rashin ɗabbaka dokar dokar shine babban matsala waɗanda aka ba wa amanar su tabbatar wannan dokar na aiki ta wani bangaren ta iya yiwa daga wajensu ne wani zubin kuma waɗanda suka ba su amanar cewa su su je su ɗabbaka wannan dokar shugabannin ba su mai da hankalinsu wajen idan aka kama mutum da laifi aka yanke masa hukunci ko wani babban kamfani a yanke masa wani hukunci izamana an gani to rashin yin waɗannan abubuwan ma'ana rashin amfani da dokokin da aka tsara ai shine yake janyo matsalar ba rashin dokar ba ko dai ba a basu karfin su yi ba ko eh, ba su da karfin su yi ko kuma a'a idan sun yi za a iya taɗe su zamana cewa daga sama an yi magana a wannan dokar ba a ɗora ta akan waɗannan mutanen ba misali ka duba rigimar da aka ringa yi akan cin tarar da aka yi wa kamfanoni kamar su na waya Mm. akwai kamfanin wayan da aka ci tarasa amma daga baya aka dinga rigima a kotu aka yi kaza a yi kaza to duk irin waɗannan wani zubin wata dokar ba ta da ƙarfin da za ta iya juya akalar yanayin ya zama na cewa ya taimaki ƙasar. Ba ne mai kuma karshen shirin da rashin yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin malam Shehu Aliyu da Dr. Lawan Habibu Haya kana da abokin aiki Nasiru Adamu kaya Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum a huta lafiya. To a huta lafiya Mahmud Ibrahim Kwari. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. za fara sharhin jaridun ne da jaridar disney kamar dai sauran jaridun najeriya daya daga cikin manyan labaran jaridar disney a cewa gwamnatin tarayyar najeriya tana da kwararen shaidu da ke nuna cewa jam'iyyar pdp da kuma alhaji atiku abakar na wani shiri na kifar da gwamnatin najeriya jaridar disney ta ruwaito ministan yada labaran najeriya lai muhammad yana jaddada wannan ikirari ko zargi na gwamnatin najeriya inda ya ce bayanai da kuma rahotanni na jami'an tsaro sun nuna cewa lallai jam'iyyar pdp mai adawa da kuma dan takaranta atiku abubakar na da hannu a wani shiri da ake yi na sauya gwamnati to sai dai kuma a wani martani mai zafi jaridar ta Disde ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da kuma jam'iyyar pdp na kira ga gwamnati da ta gabatar da shaidun da take da shi game da wannan zargi da take yi wa atiku abubakar da kuma jam'iyyar pdp sai kuma jaridar da punch jaridar troito tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar na bukatar diya na naira miliyan biyar da kuma rubutacciyar neman gafara daga wata mai baiwa shugaban najeriya shawara akan kafofin yada labaran zamani miss loretta onochi bisa zargin da yake mata da yada karya game da shi jaridar da point ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban najeriya tuku abakar yana bukatar wannan zunzurutun kuɗi na naira miliyan biyar a madadin diya game da zargin da ya ce loretta ta yi na bata masa suna inda ta dinga wallafa labarai na kazan kurege a shafinta na twitter ita da ke cewa wai tsohon mataimakin shugaban kasa ana neman sa ruwa a jallo a haɗaɗɗiyar daular larabawa abinda kuma yake ganin ya ɓata masa suna sai kuma jaridar the nation jaridar da turaito labarin wasu 'yan fashin motoci guda uku da suka kware wajen sace motoci a hannun mata a birnin tarayyar najeriya abuja jaridar the nation dai ta bayyana cewa wayannan 'yan fashin jami'an 'yan sanda ne suka kama su tare da haɗin takwarorinsu na ƙasar jamhuriyar nijar Nijar a maboyansu da ke Kaduna da Abuja da kuma jamhuriyar Nijar bayan sun sace motar wata ma'aikaciyar hukumar tattara haraji ta tarayyar Najeriya inda kuma aka fice da motar zuwa jamhuriyar Nijar. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido na mai da martani ne ga tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo wanda tun farko ya yi zargin cewa yaƙe-yaƙen Boko Haram da kuma hare-haren fulani makiyaya da ake yi a najeriya wani shiri ne na maida al'ummar yammacin afirka musulmai da kuma mai da kowa bafulatani jaridar premium time ta rawaito alhaji sulalamido na baiwa tsohon shugaba obasanjo shawarar cewa waɗannan kalamai ba su dace da tsohon shugaba cib olusegun obasanjo ba wanda aka sani da faɗin gaskiya da kuma kishin ƙasa don haka ya buƙace shi da ya janye waɗannan kalamai nasa babin ya jibrin murya amurka daga lagos To yanzu kuma sai nasiha albarkashin watan Ramadan. Salamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. To ina kira ga wanda Allah ya ba su dama ma'ana masu hannu da shuni na musulmi a Najeriya ya kamata su yi amfani da wannan dama ta wannan wata da muke ciki na Ramadan wata mai alfarma kuma wata mai girma a kyautatawa masu kananan ƙarfi wanda ba su da cin yau ba su da na gobe suna kuma kama da wannan azumi na Ramadan. To ya kamata masu hannu da shuni su duba wani al'amari su kyautatawa wanda ba shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk mutumin da Allah ya hore masa yadda wanda ba shi da filo ma ɗaya a wannan wata na Ramadan ko kuma ka shayar da wanda ba shi da filo ko kuma dai ka shayar da mai azumi makwarwa ɗaya a wannan wata na Ramadan. To Allah ne kawai ya san irin ladan da zai baka da fatan yan uwa musulmi waɗanda Allah ya horewa za su yi amfani da wannan dama don su maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa don su samu wannan garabata. ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare bari mu koma ga wannan nasiha albarkacin watan ramadan assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka ma da musulmi wanda kuma ba kowa anna mutane aka saukama shi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkur'ani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi ya kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji basa kan lamuran shi gaba daya to wasu yan uwanmu yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum zai yi tsoron Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka da cikin sauki to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump ya yi wa iran kashedi da kakkausar lafazi yana mai barazanar zai fatattake ta idan ta kai wa amurka ko kawayen amurka hari kasar bahrain da amurka sun faɗa a jiya lahad cewa za su shirya taro mai take zaman lafiya zuwa ga ci gaba domin farfado da harkokin tattalin arziki a yankin falasdino inda har za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin falasdinawa da isra'ila 'yan kasar sudan kuma sun ceceki wakilin amurka a kasar saboda ya yi liyafa tare da daya daga cikin mutanen da ake musu kallo masu ruruta yaki a kasar to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki daya sai kuma can da la'asar kuje je abokan mu da wasu sabbin shirye-shirye a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri